وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل ضلالة في النار يوم مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan haka barka mu da saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka na alhaji muhammadu indimi da ke garin maiduguri a yau 24 ga watan ramadana hijira ta manzo sallallahu alaihi wasallam 1428 wanda kuma shi ya yi daidai da biyar ne ko biyar ga watan goma miladiya ta da 2007 a tafsirin surat yunus kafin mu shiga ayoyin da za mu fassara a yau akwai sanarwa da tambayoyi da kuma sanarwa guda daya za mu hasa kaɗan daga cikin tambayoyi masu ɗimbin yawa da suka zo hannunmu wannan yana cewa mutum yana azumi yana alwala sai ya ji kamar ruwa ya wuce masa babu komai abinda ake bukata dai kada ka yi ganganci wajen yin haka din idan ba bisa ganganci ba ne wannan babu komai sannan kuma yake cewa mutum yana da wasu a akan al'amari na addininsa ya in ya yi alwala sai ya ji kamar ban yi ba maganin wasu wasi shine kada ka yi aiki da shi duk sanda kake cikin wasu wasuwasi ka fahimci cewa kai mutum ne mai yawan wasu wasi to duk abin da zuciyarka ta kulla maka na wannan wasu wasin ka yi watsi da shi ka ɗauka kamar babu shi wannan shi zai magance maka wasu wasi insha Allah wannan kuma yana cewa mai hukuncin sallah a masallacin da boka ko dan duba ya buge gina sallah a cikinsa ta yi shi kuma ba ya da lada ko na sisin kwabo masallaci <laughs> a matsayin masallaci eh. wannan kuma ya ce bana in allah ya yarda yana cikin niyyata aikin hajji to yana tunanin allah ya kai su lafiya ya gama aikin hajjinsa zamansa da zai yi kafin baro garin gari mai tsarki mai ya kamata ya yawaita yi don biyan bukatunsa na duniya da lahira da wafi a makka ko yawan nafila ko da azumi abinda ibnu taimiyya yake cewa maganar da malamai suka fi rinjayarwa ga wanda yake ba mazauni ba ga wanda yake ba mazauni ba shine dawafi tunda shi ne ita ce damar da baya da ita in har ya baro can to kenan ta yanke masa sabanin na fulfulu na fulfulu ko ina zaka iya yin kuma na fula a gidanka ta fi lada sama da kai ta a masallaci afdalu salatul mar'i fi baiti illa al-maktuba to amma dawafi wata ibada ce ba ba za ta yiwu ba sai a garin makka shi yasa ka ce wanda yake al'afaki ba dan garin ba ibadar da ta fi masa falala ita ce dawafi saboda haka zai yawaita yin dawafi a yayin da yake dawafi kuma zai shigar da bukatunsa na duniya da lahira wannan kaɗan daga cikin tambayoyin da za mu ansa kenan daga nan sai sanarwa dangane da bukatar da aka gabatar a kwanakin baya ta janareto da ake bukata a prison a masallacin juma'a da ake sallah cewa janareton da suke da shi shekara wajen biyar yanzu ya fara ba su matsala suna bara a samu wani bawan Allah ya taimaka musu to da ikon Allah an samu wani na annabi ya taimaka musu da janareta shine malam adamu musawa chambers a barista ya taimaka musu da generator mai 300 kb Allah ya saka masa Allah ya biya shi Allah ya sa masa mizanin sa 3000 ko 3000 eh, to cikin taimako da ake samu ga islamic documentation center ta marigayi malam jafar mahmud adam allah ya kansa da rahmarsa yan uwa suna ci gaba da taimakawa ta hanyar malam da an wani ya turo da dubu biyar wani ma ya turo da dubu ɗaya ta hannunsa sannan woman teachers college ko kuma sun turo da dubu biyu sannan akwai wata mata da ce kada a faɗi sunanta daga university take ta mai duguri ta turo da dubu ashirin sannan muslim staff abin da oceanic oceanic bank su ma sun turo da dubu talatin da ɗaya wanda total ya kama dubu hamsin da tara wanda waɗannan kuɗaɗe a yanzu an tura su zuwa ga kwamitin da suke hannun wannan taimako da ake karba allah ya saka wa duk waɗanda suka taimaka da alkhairi Allah maɗaukakin sarki ya sanya wannan ayyuka nasu a mizanin ladan su ranar gobe kiyama bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن ولكن أكثرهم لا يشكرون الله سركي kamar yadda muka fara karantawa a jiya yana magana akan waɗanda suke halatta wa kansu ko su haramta wa kansu abinda Allah bai halatta bai musu ba ko bai haramta musu ba haka nan kawai da molanka da kundinka ba tare da wani dalili daga alkur'ani ko sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda muka yi dogon bayani akan wannan aya tana nuna hadarin mutum ya yi magana ya jingina wa Allah ba tare da ilimi ba babban hadari ne Allah madaukakin sarki ya ce Allah ne ya yi musu izini su faɗi wannan izinin ubangiji shine samun dalili daga alkur'ani ko hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ba a samu wannan ba to ba a samu izini daga Allah ba am alallahi taftarun ko kuma Allah kuke wa kage duk maganar da za a jingina ta da ta shafi hukunci zuwa ga Allah ko manzansa za a jingina ta zuwa ga wani abu a ce halal ko haram ba tare da hujja daga Allah da manzansa ba to kage ne to shine da Allah ya kawo waɗannan abubuwa guda biyu ko dai wannan ko wannan ko da izini ko kuma kage kuke yi to shine Allah ya ce wa ma ya allazina yaftaruna ala allahi alkazib yawm qiyamah sai abin ya tsaya akan batun kage dan tabbas waɗanda suke yin wannan ba su da hujja daga alqur'ani ko sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam dan haka abin da ya rage shine batun kage sai Allah ya ce to me tsammanin waɗanda suke kage su jingina wa Allah ranar gobe kiyama lalle in ba dan suna da sakankan cewa da cewa abinda suke yi din nan kamar ba laifi suke yi ba za su yi ba da suna da yaƙinin cewa abinda suke yi gagarumin laifi suke yi da ba su yi ba da suna jin cewa akwai ranar da Allah zai cafke su ya sakanka musu akan wannan mugun aiki da suke yi da ba su yi ba to zaton da suke yi na cewa ko Allah bai san abin da suke yi ba ko kuma a'a ba laifi ma suke yi ba shi ya ja suke yin wannan shine yasa Allah ce wanda zato waɗannan da suke kakar ƙarya suna jingina wa Allah wanda zato suke yi ranar gobe kiyama inna Allah la zu fadlin ala nas Allah ma'abocin falala ne ga mutane Allah yawa mutane falala ta hanyar saukar da alkur'ani ta hanyar aiko da annabi sallallahu alaihi wasallama ta hanyar wato aiko musu da wannan addini da musulunci samar musu da wannan addini da musulunci falala ce babba wacce da ita ya kamata su yi farin ciki kamar yadda ya faɗa a ayar da take baya qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dhalika falyafrahu wannan falalar ta addini falala ta alqur'ani falala ta musulunci ita ce abin da ya kamata su yi tinkaho da ita su yi farin ciki da ita su nuna haba haba da ita amma ba haka suka yi ba sai suka saki suka watsar suka kama wasu abubuwa gashi kuma Allah mai falala ne ga mutane walakin na aktharahum sai dai yawa yawaicin su yawa yawancin su la yashkuru da dama daga cikin mutane ba sa godewa falalar da Allah ya musu ta hanyar yin aikin da Allah madaukakin sarki ya nema su yi ta hanyar barin abin da Allah madaukakin sarki ya ce su bari haka nan cikin arzikin da Allah yake ba su a nan duniya ba kowa bane yake godiya akan arzikin da Allah ya bashi ta hanyar ya aikata abin da Allah yake so da dukiyarsa ta hanyar ya guji almubazzaranci da dukiyarsa ya guji aikata abin da zai jawo masa fushin Allah da dukiyarsa da dukiyarsa ba kowa ba da yake wani yawayawaci ba ba su damu da su kula da wannan ba ko kuma ba su damu su nuna ni'imar Allah da ya musu a jikinsu ba ko a abincinsu ko a tufafinsu ko a na iyalansu ko a na kuku waɗanda suke kusa da su domin Allah yana son idan ya baka ni'ima ya ga alamar ni'imar tare da kai inna Allah yuhibbu idza an'ama ala 'abdin an yara an yura athara ni'matihi alayhi Allah yana son idan yayi wa bawansa ni'ima a ga alamar ni'imar tare da shi kamar yadda ya tabbata a hadisin Auf ibn Malik ibn Nabda yana ba da labari game da mahaifinsa ya ce ya zo ga annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama a cikin wata kama mara kyan gani cikin datti da kazanta annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi hallaka malu kai ko Allah ya hore maka dukiya ya ce kwarai ya ce min ayyin mal wace dukiya ce Allah ya baka ya ce min kullin mal min al-ibil wal wal khayl Allah ya hore min kowace irin dukiya Allah ya hore min dukiya ta raƙuma ya hore min ta bayi ta dawakai ta ƙananan dabbobi duk Allah ya bani shine manzo Allah ya kalli irin shigar da yayi ba kyan gani cikin datti da kazanta shine manzo Allah in Allah ya baka dukiya ga alamar dukiya tare da a ga alamar dukiyar tare da to rashin wato amfani da dukiyar da Allah zai baka ka zauna cikin datti ka zauna cikin kazanta baka taimaka ba kowa da dukiyar ba wannan shi kansa baya shi kansa alama ce ta cewa mutum baya godewa Allah ni'imar da Allah ya masa shi yasa yake walakin aktharuhum la yashkuruna sai dai yawa yawaicin mutane ba sa yi wa Allah godiya wa ma takunu وما تكون في شأن وما تتلو منه من في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين الله يقول وما تقول في شأنك kuma babu wani sha'ani da za ka kasance a ciki ya rasulallah wa ma tatlu minhu min qur'ani kuma babu wani wani abu na alqur'ani da zaka karanta a cikin wani yanayi ko wani hali da kake ciki wala ta'maluna min amali kuma kuma babu wani aiki da za ku yi ku al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallama illa kunna alaikum shuhuda ce mun zama masu shaida akan aikin da kuke yi iz tufiduna fihi yayin da kuke kutsawa cikin wannan aiki wa ya ya'zumu an rabbika min mithqali dharratin fil ardi wala fis kuma babu wani abu da yake koyuwa daga ubangijinka kwatankwacin kwayar komayya a cikin ƙasa ne ko a cikin sama wala asghara min zalika wala akbar ko mafi kankantar haka ko mafi girma daga haka illa fi kitabin mubin face yana nan rubuta cikin littafi mabayyani Allah madaukakin sarki yana gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama yana nuna masa irin ikonsa da cikakken sanin sawan da ya kewaye komai ya kewaye duk ayyukan da bayi suke ciki Allah yana nuna annabinsa sallallahu alaihi wasallam duk wannan gwagwarmaya da kake yi da gwagwarmaya da al'ummarka take yi da gwagwarmaya da makiyanka suke yi makiyan al'ummarka Allah duk ya san abin da suke yi babu wani abu da yake koyuwa gare shi karami ne ko babba kuma abu ne da Allah madaukakin sarki ya riga ya rubuta shi tintini yana nan cikin ilimin Allah Allah ya san da shi sannan kuma yana nan rubuce a gurin ubangiji don haka <clears throat> ka kwantar da hankalinka Allah maɗaukakin sarki ba zai tozarta ka ba ba zai tozarta al'ummarka ba matukar sun rike gaskiya wa ma takunu fi sha'ani kowane irin sha'ani kake ciki kowane irin lamari kake ciki kowane hali kake ciki wa ma tatlu minhu min qur'an Allah ya kawo maganar sha'ani sha'anin nan halin nan ya ƙunshi duk wani yanayi da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ciki sawa'un yanayi ne na daɗi ko rashin daɗi sawa'un yanayi ne na ibada ko na yanayi na hutawa kowane irin yanayi ya shiga cikin kalmar min sha wa ma takunu fi sha'ani sannan sai Allah ya ce wa ma tatlu minhu min qur'ani aka yi batun karatun alqur'ani karatun wani abu na alqur'ani bayan an faɗa abinda ya kunshi karatun qur'ani din dan a nuna muhimmancin shi karatun qur'ani don a fito da matsayinsa daga cikin ayyukan da bawa yake wato daga cikin duk ayyukan da kake da faɗi tashin da kake Allah yana sani yana kuma gani haka nan abin da kake karantawa mutane na alkur'ani kana musu wa'azi da shi kana karantar da su kana jan hankalinsu da shi da wanda kake karantawa yayin da kake bautawa Allah duk Allah maɗaukacin sarki ya san da wannan haka nan kuma al'ummarsa irin ayyukan da kuke yi gaba ɗaya ga shi ku gaba ɗaya gwagwarmayar ku gaba ɗaya Allah maɗaukakin sarki ya san wannan ya in tufidu da fihi yayin da kuke kutsawa a cikin ayyukan yayin da kuke sa kanku cikin wannan ayyukan kuna yi ba ji ba gani Allah ya san abin da kuke yi akwai kwantar da hankali a cikin wannan mutum bayan Allah ya yi magana da irin gwagwarmayar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ta sha ya yi ta fama da ita da irin kalubalen da ya yi ta fuskanta da irin tambayoyi na izgili da ya ta fuskanta daga abokan gaba shi ne Allah ke kwantar masa da hankali cewa wannan gwagwarmaya da kake yi Allah ya sani kuma abu ne wanda yake a cikin ilimin Allah dama ya riga ya gudana kuma a rubuce yake a gurin ubangiji haka nan al'ummarka ita ma duk abin da take yi Allah maɗaukakin sarki ya kawo abin asigar wato asigar mudari wala ta'maluna min amali wato dan ya nuna istibrarin hukuncin hukunci ne mai togewa hukunci ne mai zarcewa a kowane zamani a kowane lokaci duk gwagwarmayar da al'umma za ta shiga ciki da aikin da za ta yi sawa'un wanda yake mai kyau ne kuma da kyau Allah madaukakin sarki ya sani lokacin da ake kutsawa cikin wannan aiki shi ya ce wa ma ya azubu an rabbika babu wani abin da yake buya daga ubangijinka min misali zarratin wanda yake kwatankwacin kwayar komayya fil ardi wala fis sama'i a cikin ƙasa yake ko a cikin sararin samaniya yake wala asgara min zalika ko ƙasa da kwayar komayya wala akbara ko sama da kwayar komayya babba ko karami ko min girmansa ko min kankantarsa Allah madaukakin sarki ya riga ya rubuta shi a cikin littafi illa fi kitabin mubin face yana nan cikin littafi mabayyani Allah maɗaukakin sarki ya sani sannan kuma ya rubuta don haka <clears throat> babu wani abin da yake koye masa babu abin da yake kubuce masa Allah ya ci gaba da cewa ألا Allah أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون amanu آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم bayan Allah maɗaukakin sarki ya faɗi waccan aya da muka fassara wacce take nuna cewa mutum ya bauta wa Allah kamar yana ganin sa an ta'budu Allah ka annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yaraka duk abin da kake yi yana gani ka kusanci Allah ka bauta masa ka yi abin da zai samu maka yarda Allah to shine sai yake faɗan matsayin waɗanda suka karbi wannan kira nashi suke bautawa Allah kamar suna ganin shi yace ala ku saurara ku ba da hankali inna auliya Allah lalle waliyan Allah lalle masoya Allah la khawfun alaihim babu tsoro tattare da su wala hum nuna kuma ba sa bakin ciki Allah allazina amanu sune waɗanda suka yi imani wa Kano kanu yattaquna kuma suna kiyaye dokokin ubangiji Allah ce lahumul bushra fil hayatid dunya suna da albishir tun anan rayuwarsa ta duniya wa fil akhirah suna da albishir a ranar gobe kiyama la tabdila li kalimatillah kalmomin Allah maganganun Allah babu abin da zai canza su zalika huwa al-fawz al-azim wannan rabo mai girma shine rabo wanda yake mai girma daga Allah wannan aya ce mai girma wadda na san da yawa ana ana ta jira akwai gila waɗanda suke ta lissafa ayoyi yaushe za a zo ala inna auliya Allah kuma ba komai zai sa mutane su ko a rukan ayan nan ba sai dan a ji bayani daga bakin waɗanda ake arar bakin su a ci masa a ci masa abin nan a ci masa albasa ana cewa ba sa son waliyai to ga kuma Allah ya faɗi waliyai Alƙur'ani, to ya za su yi idan suka zo kan wannan ayar tunda su ba sa son waliyai na san wasu suna so su zo su ga ya zabi da ga wata aya za ta za ta za ta makale mana a wuya <laughs> mu kasa furzo ta mu kasa haɗe ta to babu shakka kanmu mun ji dadin da Allah madaukakin sarki ya ban mu da ran mu da lafiyar mu har zo kan wannan aya domin har kullum aji bayani daga wajen wanda abin ya shafa ya fa a dinga a bakinsa ana faɗar abin da ba shi ya faɗa Allah ya faɗi wani yayi a alƙur'ani manzon sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wani yayi a hadisi don haka babu wani musulmin kirki da zai ce bai imani da waliyai ba in ya ce bai yadda akwai waliyai ba ko bai yadda da waliyan ba ko ya ci mutuncin waliyai to zai iya barin musulunci gaba zai fita daga musulunci la iyaka ita kalmar auliya din ce tana da fuska biyu akwai auliya ullahi akwai auliya shaitan Allah ya faɗi auliya Allah ala inna auliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun ce wa qatilu auliya ash-shaytan inna kayda ash-shaytani kana da'if wannan ta sa da jumawa ibnu taymiya ya rubuta littafin sa al-furqan baina auliya auliya ar-rahman wa auliya ash-shaytan littafi kaco kam ya rubuta dan yayi bayani tsakanin bambanci tsakanin waliyan Allah da kuma waliyai na shaytan waliyan Allah babu wanda ya isa ya inkara a karkashin wannan aya za mu faɗi waliyan Allah yadda suka zo alkur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma mu faɗi bambance-bambance tsakaninsu da waliyan da ba mu da su ba akwai bambance-bambance da yawa za mu faɗi goma daga cikin tsakanin waliyan da muka yadda da su su ne waɗanda Allah ya magana a cikin alkur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda mafi girman su mafi ɗaukakar su bayan annabawa da manzanni shine sayyidina shi ne shugaban waliyyar duniya bayan annabawa da manzanni mu a aqida mu ala sunna haka tace kuma mun yarda da haka za mu bayani akan menene waliyai a cikin alkur'ani kamar yadda ya zo a wannan aya da kuma ainihin a cikin sunnar manzo sallallahu alaihi wasallama da kuma bambanci da yake tsakanin waliyi a alkur'ani da hadisi da kuma waliyi a aqida ta sufanci imamu tabari shekul mufassiri za mu fara ta kansa don ya ba mu tafsirin wannan aya tukuna imamu tabari mun sha faɗa shi ne farkon wanda ya fara tara tafsiri guri guda ya rasu shekarar hijira tana ɗari uku da goma ga abin da yake faɗa ƙarƙashin wannan aya ya ce abin da yake daidai wajen fassara wannan aya shine alwaliyu huwa man kana bis sifati allati wasafahu Allah biha waliyi shine wanda yake da sifan nan da Allah ya faɗa shine wanda amana wattaqa yake da imani kuma yana tsoron Allah kamar yadda Allah amanu wa wanda ita ce magana da ya ce waliyai su ne waɗanda wani takan nan ta ɓangare biyu ce jibintan nan ta bangare guda biyu Allah maɗaukakin sarki shine waliyul ladina amanu shine yake jibintar waɗanda suka yi imani shi yake jibintar duk wani mumini mai tsoron Allah yake kulawa da shi yake ba shi nasara yake ba bashi agaji Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur Allah shine yake jibantar waɗanda suka yi imani yana fitar da su daga dukkai na kafirci da shirka da bid'a zuwa ga haske na tauhidi Allah yana cewa thumma ja'alnaka ala shari'atin min al-amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladhina la ya'lamu innahum lam yughnu 'anka min Allah shay'a wa inna adh-dhalimina ba'dhum awliya'u ba'd wallahu waliyyul mu'minin Allah ya ce sannan muka sanya ka akan shari'a ta daga wannan al'amari don haka sai ka bi ta sau da kafa kada ka bi soye-soyen zukatan waɗanda ba su da ilimi ba za su wadatar maka da komai ba a gurin Allah kuma lalle azzalimai sashin su majibinta sashi ne Allah kuma shine majibincin mu'mini wannan shine wilaya ta ubangiji ga bawansa shi ma bawa yana da muwalati zuwa ga ubangijinsa muwalatin bawa zuwa ga ubangijinsa shine ya so Allah ya so manzansa sallallahu alaihi wasallama ya taimakawa addinin Allah wannan shine muwalatin da bawa zai yi ya zama waliyi na ubangiji wallazina amanu ashaddu hubban lillah kamar yadda Allah ya ce waɗanda suka yi imani sun fi kowa sun fi tsananin so ga ubangijinsu don haka in suka so Allah suka taimaka wa addinin Allah su ma Allah zai girmama su ya so su ya ba su nasara in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum har idan kun taimaka wa addinin Allah Allah zai taimaka muku kuma ya kafe dukkan ku akan gaskiya don haka walittaka ba haja ba ce da iyaye suke gadarwa da 'ya'yansu ba da walittaka ake imani da takawa su ne tafarkin samun walittaka mafi girman hadisi da ya zo a kan sha'anin waliyai shine hadisin abu hurairah wanda bukari ya rawaito man adali فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه nabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ga shi abin da Allah yake gaya mana ya ce duk wanda ya ja ya yi gaba da masoyina waliyina to ina masa shaidar fito na fito mai yaki kuma babu abin da bawana ya kusance ni da shi abin da na fi so sama da abin da na farlanta masa ya yi abin da Allah ya farlanta masa na nan, sannan ya ce bawana ba zai gushe ba yana kusanta ta da aikin na nafilfilu har sai na so shi idan na so shi sai in zama jinsa da yake ji da shi in zama ganinsa da yake gani da shi in zama hannunsa da yake jimka da shi in zama kafarsa da yake tafiya da ita kuma wallahi wallahi tabbaci hakika idan ya tambaye ni zan ansa masa in ya roƙe ni zan bashi in ya nemi tsari na zan tsare shi ya ce ban yi kai kawo wajen wani abin da zan aikatawa ba kamar yadda na yi kai kawo wajen karɓar ran bawa na mumini wato yana ina karɓar ransa shi kuma yana kin ina ina ina ina saba ina kin in saba masa in sa masa abin da zai sa masa bakin ciki a ransa wannan hadisi ma'anarsa a gurin musulmi gaba daya malaman musulmi qa'ibatan gaba ɗaya malamin musulmi kamar yadda ibnu rajab alhambali yake faɗa a cikin littafinsa al-ulum wal hikam ko jami'ul ulum wal hikam sharhin al-arba'un an-nawawiyya da yayi yake cewa ma'anar wannan hadisi duk sanda zuciyar bawa ta cika da ganin girman ubangiji wannan girma na ubangiji zai kore zai share dukkan wani abu da zai ɗarsu a zuciyar bawa wanda ba Allah zama da bawa baya da wani rabo ko wani kaso a zuciyarsa wanda ba na Allah ba san zuciyarsa ba ya da rabo ba ya da wata irada sai irada abinda ubangijinsa yake nufi abinda ubangijinsa yake nema a wajensa to a wannan lokaci duk sanda bawa zai fitar zai furta bakinsa zai bude fatar bakinsa yi magana to zai abin abinda yake alkhairi abinda zai yarda da ubangijinsa ba zai yi motsi ba sai da umarnin ubangiji ba zai yi magana ba sai da abin da Allah ya yarda da shi yake so ba zai ji komai ba sai abin da Allah ya yarda ya ji ba zai ga komai ba sai abin da Allah ya yarda ya gani ba zai jinki wani abu ba sai abin da Allah ya yarda ya kama wannan shine ma'anar kuntu sam'ahu allazi yasma'u bihi wa basarahu allazi yabsuru bihi wa rijlahu allati yamshi biha har zuwa ƙarshen hadisin ibnu rajab al-hanbali ya ce wa man ashara ila ghairi zalika wanda duk ya ba wannan hadisin wata ma'ana ba wannan ba fa inna ma yushiru ila al-ilhadi yana yana nuni ne zuwa ga ilhadi fandarewa da karkacewa da kangarewa ubangiji min al-hululi wal ittihadi aqidar hululu cewa Allah na sauka jikin mutum ko aqidar ittihadi cewa Allah da wani za su iya hadewa su zama abu ce wallahu wa rasuluhu bari min duk mai wannan aqida ba shi ba Allah ba shi ba manzon Allah don haka hadisin shi ya fassara kansa bawa idan ya kusanci Allah ya kusanci Allah da farilla sannan ya kusanci Allah da nafilfilu to sai Allah ya shi san ubangiji da zai masa shine zai sa shi ba zai yi motsi ba sai cikin yarda Allah duk abin da zai yi zai yi shi ne ƙarƙashin yarda Allah shi kuma Allah zai sakanka masa akan wannan dukkan abin da zai roki Allah Allah zai bashi saboda haka wannan hadisi ya nuna mana turbar da mutum zai kama in yana so ya zama waliyi a musulunci shine kiyaye farillai ya yi kwaɗayi ya kwaɗaitar da kansa akan aikata nafilfilu nabi sallallahu alaihi wasallama a cikin wannan hadisi kudsi ya yi bayanin tamara sakamako kyakkyawa da mutum zai samu a ƙarƙashin bin wannan tafarki shi ne Allah maɗaukakin sarki ya datar da bawansa ya kasance dukkanin gabansa suna aikata abin da Allah yake shi ya kasance babu abin da zai yi masa yake da sauƙi a gurinsa irin abin da yake yarda ce ta ubangiji da abin da yake soyayya ce ga ubangiji Allah ya tsare masa gabansa ba zai shiga cikin abin da Allah baya so ba ba zai saurari abin da Allah baya so ba ba zai ga abin da Allah baya so ya gani ba zai ji abin da Allah baya so ya ji ba ba zai taba abin da yake bai halal ba halal ɗinsa ba ba zai yi tafiya ko yunkuri cikin abin da yake barna ne da kafafuwansa ba wannan ita ce hanyar da ake samun walittaka aikin farilla aikin nafil imani da takawa su ne aikin da abin da zai baka walittaka ba wai a ga wasu abubuwa na ban mamaki tattare da kai ba a ga kana tafiya a kan iska a ga kana tsuntsu a sama a ga kana cin kayan itatuwan da babu shi a ƙasar ku kullum kai za ka miƙa hannu ka tsebo a wata ƙasa ka ci wannan ba shine walittaka ba wannan ba ita ce alamar da take nuna mutum waliyi ba ne in aka duba ƙurtubi tafsirin ƙurtubi tafsiri ne sananne kuma mutane malamai suna karanta shi musamman a nan kasar a cikin suratul bakara a ƙarƙashin tafsirin ayoyin da Allah maɗaukakin sarki yake magana akan halittar annabi adam da saukar da shi kulla lil mala'ikati sujudu li adam fa sajadu illa iblis aba wa istakbara wa kana min al-kafirin daga wannan daga wannan aya inda yake tafsirinta a ƙarƙashin wannan tafsiri yake cewa malaman mu Allah ya ji kansu da rahama suna cewa wa man azhara Allah ala yadayhi mimman laysa bi nabiyyin karamatin wa khawariq lil adati falaysa zalika dallan ala wilayatihi yace wanda Allah madaukakin sarki ya nuna wasu abubuwa na karama ko wasu abubuwa da suka keta al'ada ba a saba ganin su ba a hannunsa mutumin nan kuma ba annabi ba ne malam ya ce malamai sun gaya mana cewa wannan ba alama bace da take nuna shi waliyi abinda ya ce kenan ya ce don an gan shi ya yi wannan kada a zaci alama ce da take nuna shi waliyi ne khilafan li ba'd as-sufiyyati war rafida ce sabanin abinda wasu sufaye ke ke gani ko kuma shi'a haisu qalu inda su waɗannan suke cewa inna zalika yadullu ala annahu waliyu. wai in ya ga an ga haka tare da shi alama ce da take nuna shi waliyi wai da shi ba ba ne da Allah ba zai bayyana wannan abun a hannunsa ba bayyanar abun a hannunsa alama ce da take nuna mana su waliyi malam yace mu kuma dalilin mu anan shine sanin wane waliyi ne abu ne da ba zai inganta ba illa ba'da ilmi bi annahu yamutu mu'mina sai ka san cewa zai mutu mu'mina in ba mu san mutum zai mutu mumini ba ya za mu iya yanke maganar cewa wali ne dan kawai mun ga ya wasu abubuwa na saddabaru kawai sai mu ce wali ne annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya faɗi irin matsayi da Allah maɗaukakin sarki zai fito da waɗannan waliyai a cikinsa a ranar gobe kiyama da annabawa za su dinga mamaki in sun ga waɗannan bayan Allah nasa'i da ibnu hibban su rawaito hadisi sahihi daga abu hurairah Allah ƙara masa ce manzo sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya ce inna min ibadillahi ibadan laisu bi anbiya yaghbituhum al-anbiya wa shuhada Allah yana da wasu bayi na musamman waɗanda su ba annaba ba ne amma annabawa su kansu suna mamakin abin da suka samu na alheri ranar gobe kiyama kila aka ce da ya da manzo Allah man hum la'alla na nuhibbu na nuhibbu sahabbai suka ce su waye waɗannan dan mu ma mu so su qala hum wasu mutane tahabbu bi nurillahi hasken ubangiji yasa suka zama masoya juna hasken ubangiji shine alqur'ani da musulunci da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ya hada su min gairi arhami ba wani abin nan zumunci na haihuwa ba ya hada su wala ansabin ko na nasaba ba su hada tarayya ba ba su hada dangantaka ta uwa ta bangaren uwa ko ta bangaren uba ba wujuhuhum nurun fuskar su haske take yi alama manabira min nurin akan mimbarurruka na haske la kafuna idza khafa an-nas lokacin da mutane suke cikin firgici da tsoro su ba sa cikin wannan firgici wala yahzanuna idza hazina an-nas lokacin da mutane suke bakin ciki su ba sa mutane ne wanda ba kowa kowa ba ba san su ba wa nawazi'ul qaba'il daga dandazan kabilu daban-daban kabilu daban-daban za su fito bayan kabila ɗaya ba lam tasil bainahum arhamun mutaqariba babu wani zubin kusanci na dangantaka ta haihuwa da ta hada su tahabbu fillahi wa tasafu sun hada kansu ma saboda Allah sun so junansu saboda Allah haka tun daga nan zaka fahimci sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama sun cika wannan sifa daga kabilu daban-daban ba zumunci na haihuwa ya hada su ba ba ta bangaren uwa ba ba ta bangaren uba ba addinin Allah shi ya hada su suka so junansu saboda Allah suka hada kansu kan addinin Allah daga kabilu daban-daban yada'u Allahu lahum yawmal qiyamati manabira min nur Allah ranar gobe kiyama zai sa a aje musu mimbari daban-daban na haske yace fa yaj'alu wujuhahum nuran wa thiyabahum nuran Allah ya sanya fuskokinsu su yi haske tufafinsu tufafin da za su saka har ila yau na haske ya za'un nasu yau mal kiyamati wala yanta'u mutane a ranar gobe kiyama za su shiga cikin firgici da tsoro su kuma waɗannan ba za su firgita ba wa hum awliya wallahi waɗannan su ne masoya Allah la khawfun alaihim wala hum yahzanun babu tsoro tattare da su ba su bakin ciki waɗannan su ne waliyai ƙarshen waliyi a duniya shine ƙarshen mumini taƙiyyi da zai bar duniya gwargwadon imanin ka gwargwadon ta walittakarka wanda ya fi kowa imani da takawa shi ya fi kowa zama waliya gurin Allah inna akramakum inda Allah ya wannan ita ce martabar da ta fi kowace martaba a gurin annaba abin nan sayyidina abubakar shi ne an ƙahazin al'umma ba'ad annabiyina wal mursali bayan annaba da manzanni sayyidina abubakar shi ne an ƙahazin al'umma shi ne Allah ya kita wasa ya jannabu hal atqa atqa din nan shine sayyidina abubakar allazi yu'ti malahu tazakka babu wanda ya fitar da dukiyarsa ya ciyar da ita wajen ɗaukaka addini a makka kafin a yi hijira sayyidina abubakar shine na farko wannan aya kuma makkiya ce saboda haka abinda in shi'a suke cewa ai sayyidina ali ake nufi sun yi wauta wajen fahimtar alqur'ani ayar na farko makkiya ce sayyidina ali lokacin ana maka yaro ne karami bai yi ma kudin ba bare har ya ciyar a ce shi ake nufi da wannan aya sannan kuma a wancan lokaci ma shi ake tallafawa shi ake ciyarwa ba shi yake ciyarwa ba wannan kuma da Allah yake magana akan sa yu'ti malahu yatazakka sannan Allah ya sifanta shi wa mali ahadin indahu min ni'matin tujza ba wani ne yayi masa wani abu ba yake sakan kama yana yi ne illa ibtiza wajhi rabbihil a'la sayyidina ali a wannan lokacin a karkashin kulawar annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka yi yunwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya kamata a taimakawa abu talib a taimaka masa a ɗauki wasu daga cikin 'ya'yansa sayyidina ali ya ɗauki ɗansa a sayyidina abbas abbas ya ɗauki ɗansa a tutu shi kuma manzo sallallahu alaihi wasallam ya ɗauki ali yana kula da shi kaga shi ne shi a wannan lokacin shi ake taimakawa ba shi ake tallafawa ba to kuma saboda rashin fahimta a zo a ce wai ayar nan shi ake nufi shine atika don haka tunda shine atika shi ya kamata ya zama khalifa bayan manzo sallallahu alaihi wasallam wannan rashin fahimta alkur'ani ne da rashin sanin tarihi wannan shine waliyi allazina amanu wa kanu yattaqun fa bi qadri al-imani wa bi qadri al-taqwa yunalu al-wilayatu inda Allah gurgudan imani gurgudan tsoron Allah kake samun wadataka a gurin Allah idan kuma Allah madaukakin sarki ya san shine ya san huwa a'lamu bi man Shi ne ya san waye yake da takawar kaga ba ka da iko ka ce wani shine waliyi in ba waɗanda Allah ya yi wa shaida ba irin sai na abubakar da sauran sahabbai gaba ɗaya ba ka da ikon ka nuna wani ka ce wannan wani kawai ka yi wa mumini kyakkyawan zato duk wani mumini da ka sani zahirin sai nan ka ɗauka a zahirin sai yana nuna masoyin Allah ne don haka kana fata ya zama cikin masoya Allah amma ba ka da abin da za ka faɗa kan ka nuna wani ka ce wannan shine wali kamar ka ce wannan shine yake da imani da tsoron Allah wanda kuma wani abu ne a zuciya kamar yadda manzo Allah ce at-taqwa ha huna waye zai iya tsaga zuciya ya ga takawar wani har ya ce shi waliyi ne har a shiga masa wasu abubuwa da bai kamata ba wannan shine waliyi a alkur'ani shine kuma waliyi da sunna ta yi bayani sai kuma waliyi a gurin waɗanda muke da husuma da su muke ja da su muke cewa ba mu yadda da yadda su suka fahimci waliyi ba in mun ji yadda Allah ya sifanta waliyi alkur'ani allazina amanu wa kanu yattaqun to mu ji su kuma ya suke suka tauri wannan shi zai fara ba mu bambanci tsakanin walittaka a wajenmu da walittaka a wajen in aka karanta a jawahirin ma'ani juz'i na biyu shafi na saba'in da shida ga shi na zo da shi amma ba sai na buɗa ba a ciki in kuma kuna so in buɗa to to kat dan kada wani ya karyata mu yana magana akan yana magana wali akwai wani abul abbasil marsi ɗaya ne daga cikin zuhadu mutumin marsiya ne marsiya cikin andalus ne amma ya zo ya zauna a a masar ya lizumci abul hasan shazali mai ɗariƙa shazaliya to akwai wata magana da ake da aka ce ya faɗa ya ce lau kushifa an haqiqatul waliyyi la ubida da za a fito a yi bayanin hakikan wane ne waliyi mutane sai sun bauta masa to aka yi tambaya aka ce to yaya wannan magana mai take nufi to shine shek yake ba da ansa yake cewa haƙiƙatul waliyi haƙiƙanin waliyi annahu yuslabu min jami'i sifatil bashariyya ana tuɓe masa dukkanin sifofinsa na ɗan adam zai zama ba ɗan adam ba me zai zama ya ce wa ya tahalla bil akhlaqil ilahiyya zai zama ɗabi'u irin na ubangiji shi gaba ɗaya zai ado da su zahiran wa batinan zahirinsa da batininsa a zahirinsa da baɗininsa ya ce wannan ita ce ya sa abul abbasul marsi ya ce da an nuna wali yadda yake sai abota masa don za a gan shi kamar allah ɗin to wannan shine wali a makumi kuma haka in ka duba ba wai a wannan littafin ba littattafai da dama ko da dama daga cikinsu abul abul faidul manufi mahmud ibn umar a cikin littafinsa jamharatul auliya irin maganar da yake nan haka nan ali ibn muhammad sharif al-jurjani a cikin littafin sa tarifat irin magana da yake to kaga ashe waliyin da mu muke magana a kansa daban waliyin da su suke magana a kansa daban mu namu allazina amanu su kuma man suliba minhu jami'u sifatil bashariya da ba an tube shi daga daga sifofi na dan adam وتحلى بالأخلاق الإلهية ظاهرا وباطنا to ga bambance-bambance guda goma da zan na farko a tasu aƙidar waliyi yana rikida ya fito a kama daban-daban kuma ya bayyana a gurare daban-daban a lokaci in aka duba a tsabakatul kubra ta abdulwahab sha'arani juz'insa na biyu shafi na 78 a tarjamar a sheikh hussein abu ali ɗaya daga cikin waliyan littafin sai yake ce mana kana haza shaikhu min kummalil arifina shi wannan shaikhi yana daga cikin masana Allah masu kamala wa ashabin dawa'ir yana daga cikin masu da'ira daban-daban wa kana kathirat tadawurati yana rikida da yawa da yawa tadkhulu alayhi ba'd al-awqati fatajiduhu jundiya wani lokaci ka shiga sai ka ganshi a shi ka ganshi kawai dan sanda ne ko soja ne ko su zaka ganshi ci summa tadkhulu fatajiduhu sab'an wani lokaci in ka shiga sai ka ga kawai zaki Sun thumma kudu wani lokaci kuma ka shiga wajensa wajen sa fatajiduhu filan sai ka ganshi giwa thumma tadkhulu fatajiduhu sabiyan wani lokaci kuma sai ka gan shi yaro gani wannan kamala sai ya ci gaba da cewa a cikin wannan littafin a tsabakatu shafi malamai sun san shi ina faɗar shafi ina faɗar littafi don da irin wannan tattaunawa ne za a fahimci ina ne ake samu sabanin ta yaya za a dinke shi ko idan muka gane waɗannan su suka samu mana sabani duk muka ce a to wannan duk mun watsar ba kai ya haɗu ba to amma in ba a gane ba sai a zo a ce kai ba ka san wali kai kuma ba a barka kayi bayanin wani waliyin ne kace kai ba baka da shi ba amma in kai bayani abokin husuma ya ce a ni ma irin wannan waliyan ba yarda da shi to amma in ba a gane ba sai a zo a ce kai ba ka san waliyi kai kuma ba a barka kai bayanin wani wali ne kace kai baka yarda da shi ba amma in kai bayani abokin husuma ya ce a ni ma irin wannan waliyan ba yarda da shi ba kaga kai ya haɗu to shi yasa muke faɗa ba wai ba wai tone tone bane a muna so ne a gane ina cutar take ai likita ba zai iya maka magani ba sai a binciko cutar bai kamata mu rufe kanmu a cikin yashi ba ko mu dau matsalar mu mu ce mu koye ta a ƙarƙashin katin ba za ka yi ba yace wa qad waqa at-tabaddul li jama'ati kasiratin min al-awliya yace da dama da dama daga cikin waliyai sun samu rikida iri iri yace kamar akwai wani qadibul ban qadibul ban shi wali ne mai wannan suna sufi ne da har yakan yi tsirara gaban mutane kamar yadda ibnul mulakkin a cikin tsabaqatul awliya in aka duba tsabaqatul awliya ta ibnul mulakkin shafi na 437 ya kawo tarihin shi qatibul ban saboda wani taka tsarara yake gaban mutane yace to yakan rikida wa sayyidi husain abu ali shi ma yakan yi rikida wa sayyidi ibrahim ad-dasuqi al-misri wani ba masari ne shi ma yana rikida haka nan sayyidi abdul qadir al-dashtuti ba abdul qadir al-jilali ba ad-dashtuti shi mutumin masar ne wancan jilali mutumin bagdad ne shi ma yana rikida sai ya bada misali ya ce wata rana shi wannan na ƙarshe ɗin abin nan kai ibrahim sayyidi ibrahim ya yi sallar juma'a ya yi wa mutane kuma sallar juma'a a ranar a garuruwa hamsin a ranar garuruwa hamsin ya musu sallar juma'a wannan ana faɗar ana faɗar karamominsu ne qala shi abdul wahab sha'rani ya ci gaba da ba da labari ya ce wa akhbara jama'atun mimman safara ma as-sultan qaid bai akwai irin cikin sarakunan mamalik din nan na jarakisa na turkawa da aka yi a masa ya yarda da sufanci sosai wata rana wai sai ya yi tafiya ya tafiya kafin ya yi tafiya ya bar masar ya zo ya nemi izinin abdulkadir al kan cewa zai yi tafiya a bashi izini a sa masa albarka wannan sarki basaraki da ya tafiya ya shiga garin halab halab a cikin siriya ne yana shiga garin sai ya je ya samu wannan abdulkadirin da shuɗi da ya nemi izininsa a masar sai ya zo ya same shi baya da lafiya a wata zawiya a kwance mutane sun kewaye shi sai mutanen nan suka ce inna shaykha lahu huna nahwa sanatin da'ifun la yastati'u al-mashi suka ce kaga malam anan shekara guda a wannan zawiyar baya ko iya tafiya baya da lafiya shi kuma can a masar ya nemi izininsa da zai zo hala a kuma can ya bar shi wasa ɗaya da ya wuce lafiya lau amma kuma ya zo ya same shekara ɗaya a kwance a halar baya da lafiya to shi ne abdulhabu sha'arari sai ya tambayi malaminsa aliyul Hawwas. za ku ji waɗannan sunayen suna ana amfani da su a nan daga irin waɗannan littafin aka samu su ai aliyul khawwas malamin abdulwahab sha'rani ne sai ya ce sai shi abdulwahab sha'rani sai yake ce masa to idan waliyin zai rikida ya zama jiki jiki daban-daban daban-daban a guri guda da a gurare daban-daban a lokaci daya shin in jikin nan yayi laifuffuka ko yayi ayyukan lada za a tara laifuffukan a ce kowane laifi a zaman zaman kansa yake ko kuma kowane aikin lada da zai zaman kansa yanzu kamar wancan da ya sallah juma'a a gari hamsin a rana ɗaya za a ba shi ladan sallar juma'a hamsin ne to ne sai shi auliyul khawas ya ba shi ansa ya ce yu'akhadhu wa yusabu bi kulli fi'lin sadara min min jami'i tilka suwari yace za a kama shi ko a ba shi lada akan duk ayyukan da wannan surorin suka yi wannan jikunan da ya bayyana da su walau balagat alfa sura ko da sun kai dubu lahu ajruha wa alaihi wuzruha abinda yayi na laifi na lada yana da shi abinda yayi na zunubi yana da shi suyudi dalaluddin suyudi mun san mutum ne yana da kwashe-kwashe Allah ji kansa a cikin littafinsa al-hawilil fatawi yana da wata risala in ana so a je a duba sunanta al-munjali fi tatawwuril wali al-munjali fi tsawurul wali wato ya yi ta ne don ya nuna cewa wali yana da kida ya zama daban-daban har ya kawo da sigogi bayan ya kairin irin waɗannan kisoshi a asali tambaya ce aka yi masa mutum biyu ne suka rantse kowa ya rantse a daren ya ce wa da wali wani a gidansa ya kwana to waye za a lizin a yau ya yi rantsuwa cewa in ƙarya yake saki ya hau kansa matarsa ta saku to waye daga cikin su matar ta za ta saku a rana ɗaya a dare ɗaya waliyi ɗaya sun ce kowa ya ce a gidansa ya kwana to shi ne wa aka tambayi su yi shi ne su ya ce ba wanda matarsa ta saku kuma duk sun faɗi gaskiya to shi ne ya rubuta wannan risala almunjali fi tsawurin wali to kaga bambanci na farko kenan mu ba mu yadda wali yana yana yana yana rikida haka ba sannan abu na biyu inda lokaci abinda waliyan sufanci suke tunaninsa a kwakwalwarsu gaskiya ne yana aukuwa ne a zahirin abin da yake wakana a rayuwarsu wato yanzu kana iya yin tunani ga kanan kayi fiffike ko ka tashi sama kayi tsuntsu kila ma ka je maka ka je madina ka dawo wannan tunanin kwakwalwarka zai iya baka wannan dan tunani ba ya da geji ba ya da limit ba abin da zai hana tunani ya ta yawo to in wali ne wannan to da gaske ne ya yi da misali a cikin tabakat sha'arani ya kawo a tarjamar abdurrahman ibn ishaq abu aliyu jauhari wani ba masari ya rasu shekarar hijira 320 ya ce wata rana ya je ya nitsa kansa cikin ruwa irin linkaya ɗin da ake a cikin ruwa shi walin ya je yayin ninkaya a ruwa yana ninkaya wai sai ya bulla a bagadada daga masa sai ya gan shi ya bulla a bagadada ya auri wata mace a nan bagadada sun zauna shekara shida da ita har sun haifi 'ya'ya sai ya ɗago kansa daga ruwan shi ne ya isa haka nan to shine da ya dago kansa sai ya je gaya wa mutane labari sai suka yadda cewa wannan ai ba zai yiwu ba daga ka shiga ruwa kuma shikenan duk wannan abun da ka faɗa sai faru ka bayyana a bagada da kai aure kai wata shekara shida ko ha haifa to wai ana nan bayan wani lokaci matan nan da ya aura shine ta zo tana ta neman inda yake ta kwaso ƴaƴan tana neman har suka haɗu wai kuma har ya je ya yi wa malaman zamaninsa tambaya suka ce auren ku yana an aka duba littafin aljawahir wa durar na sha'arani ko littafin sa tabaqatul kubra akwai wannan bayani haka nan kissar ashekul kurdi wanda ita ma abdullahab sha'arani ne yake ba mu labari a cikin tabaqatul kubra juz'i na biyu shafi na 164 cewa abdulkadir kurdi ya zauna shekara wata shida wata shida ya yi wato daga masar yake mutum asalinsa mutumin iraki ne amma ya zauna a masar wai ya fita ya je iraki kamar ganin gida ya yi wata shida ya dawo kuma dukkan lokacin tsakanin sallar al'asar da magaruba a tsakankanin sallar al'asar da magaruba ya je iraki ya je ya zauna wata shida ya dawo kisar da tafi wannan ban mamaki kisar da take cikin asirul akbar asirul akbar wa nurul abhar na Sheikh Ibrahim inda ya yi sallar shafa'i kafin ya tashi ya kawo tiri ya shiga ayyamun la ya shiga halara ta ubangiji ya shiga halara ta annabi ya shiga halara ta shehu tijjani a cikin shekaru miliyan uku da dubu ɗari shida da ya farfado dukkaninsa tsakanin shafa'i da wutiri a cikin sirrul akbar za a ga wannan kisar kun ga wannan ta ta kuma mamaki da wanda ya rufe kansa ya abin to bambanci na biyu kenan insha Allah gobe za mu tashi akan bambanci na uku